Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci na yau Alhamis uku ga watan Maris shekarar 2022. Baba ya kuma ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanan labarai. Kasar Ukraine ta cika mako guda tun bayan da Rasha ta mamaye kasar a ranar Alhamis da ta wuce yayin da sojojin rasha suka yi ruwan bama-bamai a manyan biranen kasar kuma adadin 'yan gudun hijira da suka tsere daga ukraine ya haura mutane miliyan ɗaya da yawa daga cikin 'yan adawa a majalisar dokokin kasar sudan ta kudu sun ce yanayin da ake ciki a majalisa ana musguna musu amurka ta faɗa jiya laraba cewa rasha tana cin zarafin 'yancin kafafen yada labarai da gaskiya bayan da hukumar da ke kula da harkokin yada labarai ta Moscow ta toshe kafafen yada labarai da dama tare da yin barazanar toshe kafar yada labarai ta sashen Rasha na BOA. Kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji tattaunawa da wakilin Umar Faruk Musa ya yi da wasu ɗaliban Najeriya da suke zaman zulumi a ƙasashe makwabtar ƙasar Ukraine sakamakon yaƙi da ya tashi a ƙasar. za ku kuma ji cewa gwamnatin najeriya ta amince da bukatar amurka ta mika dcp abba kyari zuwa kasar domin fuskantar shari'a kana a yayin da ya rage shekara daya a gudanar da babban zaben kasa a najeriya yanzu haka dai hankulan magoya bayan jam'iyyar apc mai mulki ya koma kudancin kasar wurin fidda dan takara muna kuma dauke da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar za ta gabatar sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. ga labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kasar Ukraine ta cika mako guda tun bayan da Rasha ta mamaye kasar a ranar Alhamis da ta wuce, yadda sojojin Rasha suka yi wamba mabamai a manyan biranen kasar. Kuma adadin 'yan gudun hijira da suka tsere daga Ukraine ya haura mutane miliyan ɗaya. Duk da hare-haren da Rasha ke kaiwa a Kharkiv, Chernihiv da Mariupol, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa yau Alhamis cewa suna ci gaba da kasancewa a hannun Ukraine sai dai ba tantance matsayin Carson ba wanda sojojin Rasha ke ciki birnin a yayin da ake cece kuce kan wanda ke da iko da kan birnin. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a cikin wani jawabi ta bidiyo da safiyar yau Alhamis cewa mu mutane ne da a cikin mako guda muka lalata shirin abokanan gaba ba za su samu zaman lafiya a nan ba ba za su samu abinci ba ba za su sami nutsuwa a nan ba. Ministan tsaron ƙasar Ukraine Oleksiy Reznikov ya buga misali da hasashen da aka yi gabanin mamayewar cewa rasha za ta mamaye kasar cikin gaggawa inda ya rubuta a shafinsa na facebook cewa babu wanda ko a rasha ko kuma a yammacin duniya da yi imanin cewa za mu ɗauki mako guda ya kara da cewa duk da cewa akwai kalubale a gaba ukraine na da dukkan dalilai na kasancewa da kwarin gwiwa da yawa daga cikin yan adawa a majalisar dokokin kasar sudan ta kudu sun ce yanayin da ake ciki a majalisa ana musguna musu joe daniel dan majalisar dokokin kasar ya ce kasancewar hukumar tsaron kasar a majalisar ya haifar da fargaba tsakanin waɗanda ba su da alaka da gwamnati a juba ya ce akwai babban matakin tsoratarwa da tsauraran matakan hana 'yancin faɗin albarkacin baki a cikin majalisar saboda an tura mambobin tsaron ƙasa ko ina a cikin majalisar a ranar 22 ga watan fabrairu da ya gabata daniel da sauran 'yan adawa na jam'iyyar sudan people's liberation movement sun kira taron manema labarai a harabar majalisar wanda jami'an tsaro suka tarwatsa sun kwace na'urorin daukar bayanai tare da tsare wasu 'yan jarida takwas da ke aiki a gidajen yada labarai daban-daban a sudan ta kudu ciki har da boa shugaban kwamitin yada labarai kuma mai magana da yawun majalisar john agni ya shaida wa boa cewa ba ba da izini ga taron manema labaran ba kuma ya zargi 'yan jarida da halarta. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa Rasha tana cin zarafin 'yancin kafafen yada labarai da gaskiya bayan da hukumar da ke kula da harkokin yada labarai ta Moscow ta toshe kafafen yada labarai da dama tare da yin barazanar toshe kafar yada labarai ta sashen Rasha na BOA. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce, ƙoƙarin da Rasha ke yi na ɓatawa da murkushe gaskiya na mamayewar ƙasar Ukraine yana ƙaruwa, kuma mutanen Rasha sun cancanci sanin gaskiya gami da abin da ke faruwa. Muna kira ga shugaban Rasha Vladimir Putin da gwamnatinsa da su mutunta wajibai da alkawuran ƙasa da ƙasa da Rasha ta yi da su dakatar da wannan zubar da jini cikin gaggawa janye sojojinta daga yankunan Ukraine da kuma mutunta 'yancin ɗan adam kana da 'yancin 'yan ƙasarta in ji price a cikin wata sanarwa a cikin sanarwar da aka aika wa boa mai kula da kafafen yada labaran roscomondozo ya faɗa jiya laraba cewa shafin yanar gizo na yaren rasha yana da sa'o'i 24 da ya cire abin da ya wallafa na moscow na keta doka ko kuma a tushe shi makaddashiyar daraktar boa yolanda lopez ta ce Tashar tana sane da umarnin mai kula da kafafen yada labaran amma ba za su iya bi ba. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. A daidai lokacin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da dala miliyan takwas da dubu ɗari biyar domin kwasa 'yan Najeriya daga yankunan Ukraine da makwabtan kasashen. Wasu ɗalibai da ke ƙasar Hungary da iyayensu a Najeriya sun shiga zaman zulumi sakamakon yanayin da ake ciki. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa. Tuni dai Attorney General na tarayya kuma ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya mika wa alkalin alkalan babbar kotun tarayya da kenan Abuja takardun bukatar neman mika shi DCP Abba Kyarin ga Amurka domin ya fuskanci shari'a a tuhume-tuhumen da ake masa na zargin alaka da kartakin dan damfarar nan Mr. Hush Poppy. Attorney General din ya ce wannan mataki ya biyo bayan bukatar da jami'an diflomasiyar Amurka da ke ofishin jakadancin ta da kenan abuja suka yi ga gwamnatin najeriya ta amince ne da bukatar mika abin kyarin ga amurka don ta hakikance batun bai da alaka da wani bambancin launin fata addini ƙasa ko yanki ko ma wani ra'ayi na daban amma magana ce tsantsa irin na shari'a to ko menene ma'anar mika takardun neman mika abin kyarin da ministan shari'a ya yi ga babbar kotun da kenan abuja barista yakubu salibawa lauyan tsarin mulki ne abin da doka ta tanada a game da daukarsa zuwa amurka akwai doka da muke kira extradition act a turanci wato ita ce ta ba da ta gindaya sharuɗan da ya kamata a bi har a kai shi zuwa amurka za a bi wannan abin da shi ministan shari'a kuma babban attorney general na ƙasa yake magana shine ya fara wa'annan ɗaukan wa'annan matakan da farko za a ɗauka har sai an je gaban alkali za a shigar da takardu a ji a kuma duba bisa ƙarƙashin doka za a ɗauki wa'annan matakan kafin a lokacin ne za a tasa ƙeyarsa zuwa amurka. 'yan gwagwarmaya a najeriya irin su comrade kabiru sa'idu dakata na mara balale da wannan mataki na gwamnatin tarayyar. mu muna ganin wannan abu ya yi daidai domin ko ba komai ka san ita buƙatar a miƙa shi shin ta daɗe shi kuma ɗan sadda abba kyari ai bahaushe yana cewa ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi idan ya gamsu da gaskiyarsa sai ya je duk binciken da ya kamata a yi a yi idan a ƙarshe ya iya wanke kanshi to kaga duniya za ta fahimci gaskiyar shi idan kuma ta kasance yana da amsoshi da zai bayar na wasu tambayoyi ko kuma yana da hannu akan zargin da ake mishi so a fito a nuna ma duniya kuma a yi mishi hukuncin da ya dace da shi Ƙoƙarin mika DCP Abba Kyarin ga Amurka na zuwa ne a daidai lokacin da yake fuskantar wata shari'a ta daban dangane da batun safarar miyagun kwayoyi to ko yanzu yaya matsayin wannan shari'a har ila yau ga barista yakubu salibawa tuhumar da ake masa wanda ya shafi maganar ndle wannan shi ma za a duba shi amma tun da wancan waccan maganar ta ɗaukar sana hush ya ta fara bayyana dole za a daukan mataki a gama da wannan idan aka gama da wannan sai kuma a dawo ya ƙara fuskantar shari'a idan akwai tuhumar da ake masa akwai hujjoji a gabatar da shi a gaban kotu akan wannan na ndle duk za a yi Hassan mai na kai na muka daga Abuja, Nigeria. Ta gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoto. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. mahukuntan ƙasar koriya ta arewa sun ɗauki kwanaki kafin su gaya wa al'ummar ƙasar game da mamayar da rasha ta yi wa ukraine inda suka fara sanar da mambobin jam'iyya mai mulki ta korean workers party a ganawar sirri waɗanda daga baya suka yada labarin kamar yadda jami'an gwamnati suka shaidawa rfa a jam'iyya ɗaya tilo ta koriya ta arewa zama bamba a jam'iyyar ma'aikatan an keɓe shi ne ga masu gata ko kuma ga sojoji na kwarai waɗanda suka kammala aikin soja na dogon zango da aka wajabta. Dakarun Rasha sun kaddamar da mamayar Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu, amma sai bayan kwanaki biyu ne Pyongyang ta shaidawa 'yan jam'iyyar. A jiya Laraba ne kowane kwamitin jam'iyyar yanki a lardi ya sanar da dukkan 'yan jam'iyyar cewa kawarin Rasha na cikin yaki Wani jami'in lardin Arewa maso yamma na Pyongyang ta Arewa ya shaidawa ma'aikatar koriya ta rfa e a ranar 27 ga watan fabrairun da ya gabata kasar turkiya ta sassauta dokar wajabta saka takunkumi inda ta baiwa mutane damar tafiya ba tare da rufe fuska ba a waje da kuma buɗaɗɗun wurare da rufaffun wurare da ke da wadatacciyar iska da ke shiga kuma inda za a ci gaba da ba da tazara. A ranar Laraba, bayan wani taron majalisar ba da shawara ta kasar kan COVID-19, Ministan Lafiya Fahritin Kocha ya ce har yanzu za a buƙaci mutane su saka takunkumi a cikin jiragen sama, motocin bas, gidajen sinima, asibitoci da kuma azuzuwa. Sauƙaƙa umarnin saka takunkumin da sauran dokoki ya zo ne a yayin da aka samu raguwar kamuwa da cutar COVID-19 a hukumance da kwantarwa a asibiti, ko da ke wasu likitoci sun gargaɗin cewa har yanzu adadin waɗanda ke kamuwa a Turkiyya suna da yawa. kuma ba a yi wa mutane da dama cikakkiyar allurar rigakafin ba a wasu matakan kuma turkiyya ta yanke shawarar dakatar da rufe azuzuwa inda ɗalibai biyu ko fiye da haka suka kamu da kwayar cutar a cewar ministan lafiya. da la'agaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. A ƙarshe dai gwamnatin Najeriya ta amince da buƙatar Amurka na mika mata tsohon kwamandar rundunar aiki da cikawa ta 'yan sandan Najeriya DCP Abba Kyari don ya fuskanci shari'a bisa zargin da ake masa a kan baɗakalar damfarar da Hospopi ya yi. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. Tuni dai Attorney janar na tarayya kuma ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya mika wa alkalin alkalan babbar kotun tarayya da kenan Abuja takardun bukatar neman mika shi DCP Abba Kyarin ga Amurka domin ya fuskanci shari'a a tuhume-tuhumen da ake masa na zargin alaka da kartakin ɗan damfarar nan Mr. Hush Poppy. Attorney General din ya ce wannan mataki ya biyo bayan bukatar da jami'an diflomasiyar Amurka da ke ofishin jakadancin ta da kenan abuja suka yi ga gwamnatin najeriya ta amince ne da bukatar mika abakyarin ga amurka don ta hakikance batun bai da alaka da wani bambancin launin fata addini ƙasa ko yanki ko ma wani ra'ayi na daban amma magana ce tsantsa irin na shari'a to ko menene ma'anar mika takaddun neman mika abakyarin da ministan shari'a ya ga babbar kotun da kenan abuja barista yakubu salibawa lauyan tsarin mulki ne abin da doka ta tanada a game da daukarsa zuwa amurka akwai doka da muke kira extradition act a turanci wato ita ce ta ba da ta gindaya sharuɗan da ya kamata a bi har a kai shi zuwa amurka za a bi wannan abin da shi ministan shari'a kuma babban attorney general na ƙasa yake magana shine ya fara wa'annan ɗaukan wa'annan matakan da farko za a ɗauka har sai an je gaban alkali za a shigar da takardu a ji a kuma duba bisa ƙarƙashin doka za a ɗauki wa'annan matakan kafin a lokacin ne za a tasa ƙeyarsa zuwa Amurka. 'Yan gwagwarmaya a Najeriya irin su Comrade Kabiru Sa'idu Dakata na mara balale da wannan mataki na gwamnatin tarayyar. Mu muna ganin wannan abu ya yi daidai domin ko ba komai ka san ita buƙatar a miƙa shin ta daɗe shi kuma ɗan sadda Abba Kyari ai Bahaushe yana cewa ciki da gaskiya wuƙa ba ta huda shi idan ya gamsu da gaskiyarsa sai ya je duk binciken da ya kamata a yi a yi idan a karshe ya iya wanke kanshi to kaga duniya za ta fahimci gaskiyar shi idan kuma ta kasance yana da amsoshi da zai bayar na wasu tambayoyi ko kuma yana da hannu akan zargin da ake mishi so a fito a nuna ma duniya kuma a yi mishi hukuncin da ya dace da shi kokarin mika dcp abakyarin ga amurka na zuwa ne a daidai lokacin da yake fuskantar wata shari'a ta daban dangane da batun safarar miyagun kwayoyi to ko yanzu yaya matsayin wannan shari'a har ila yau ga barista yakubu salibawa tuhumar da ake masa wanda ya shafi maganar ndle wannan shi ma za a duba shi amma tun da wancan waccan maganar ta ɗaukar sana hush ya ta fara bayyana dole za a daukan mataki a gama da wannan idan aka gama da wannan sai kuma a dawo ya ƙara fuskantar shari'a idan akwai tuhumar da ake masa akwai hujjoji a gabatar da shi a gaban kotu akan wannan na ndle duk za a yi Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na na da wannan rahoton. Batun fidda ɗan takara a jam'iyya mai mulki ta APC a babban zaben shekarar 2022 ya karkata zuwa kudancin ƙasar inda ake sa ran jam'iyyar za ta tsayar da mataimakin shugaban ƙasa Yemi bajo ko kuma shugaban dattawan jam'iyyar Ahmed Bola Tinubu. Ga dai baban gidan Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. a yayin da ya rage shekara ɗaya a gudanar da babban zaben ƙasa a najeriya yanzu haka dai hankulan magoya bayan jam'iyyar da ke mulki a najeriya ta apc ya kuma yankin kudancin ƙasar lamarin da kuma ya sa zaben fidda a ɗan takarar jam'iyyar ke lilo tsakanin shugaban dattawan jam'iyyar ta apc bola ahmed tinubu da kuma mataimakin shugaban najeriya farfesa hemi oshinbanjo yanzu dai kawuna sun rabu tsakanin magoya bayan manyan 'yan siyasan biyu na jihar Legas. kamar da yadda magoya bayan nasu suka shaida mani sunana Alhaji Muhammadu Murtala amma an fi sani na da cewa Alhaji dan kani eh gaskiya ina son tulumbu sosai amma son da nika ma tulumbu da ra'ayi ne da ya hankura ya bar mai yami wasu banjo sosai saboda gaskiya tulumbu ya tsufa yanzu a ra'ayi na in ya duba ya gani akan siyasa ba wai ko kuma kamar cewa wani abu amma in ya duba yanayin tafiyar yanzu ta matasa ya kamata a ce an bar mutum wanda yake da dan kwarin hanzari ne yadda zai iya yin abubuwa tare da matasa ina da ra'ayin bola ahmad tinubu ya karbi ragamar shugabancin najeriya musamman ma shi kasancewarsa ya yi gwamna a jihar Legas kuma mun ga irin ayyuka da ya kawo na ci gaba kuma ya kawo tsare-tsare masu tsari waɗanda ma bai samu damar ya kammala ba abin nan babatunde fashola ya zo ya karasa shi ma fashola ambo da ya zo ya dora akai yau gashi sama olu yana gini kuma duk ginin ya dauko asali ne tun daga foundation din da shi tunumbu gaskiya tunumbu kuma yana da gogewa ta siyasa tunda a yanzu zaka iya ganin wasu abubuwa masu na faruwa a kasar nan a yanzu wanda ya cancanta a ce mataimakin shugaban kasa ya tsoma baki ko ya yi magana kai amma sai ka ji shiru baya magana amma shi tunumbu duk da ba gwamnati hannunsa yakan shiga kafafen yada labarai ya shiga gidajen rediyo gidajen tv ya faɗi wasu abubuwa da suka shafi najeriya shi kuma mataimakin shugaban kasan shiru muke ji shi dai bola ahmed tinubu ya kasance tsohon dan siyasa da ya dade yana jan zaransa tun lokacin siyasar da ta kai ga zaben sha biyu ga watan yuni har ya kai ga ya zama gwamna a shekarar alif da tara shi kuwa yemi oshibanjo ya kasance tsohon kwamishinan shari'a a ƙarƙashin gwamnatin bola ahmed tinubu kuma bola ahmed tinubu ne ya gabatar da shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasa ƙasa labarin da ya kai ga kafa gwamnati na muhammadu buhari tun daga zaben 2015 kawo yanzu a inda shirye-shirye ya yi nisa domin gudanar da taron ƙasa da kuma zaben fidda gwani na shugabancin jam'iyyar ta apc mai mulki a ƙarshen wannan wata da muke ciki lokaci ne kawai zai tabbatar da wanda 'ya'yan jam'iyyar ta apc za su zaɓa domin karɓar mulki daga hannun shugaban ƙasa mai ci yanzu a zaben shekara ta 2020 2023 idan har jam'iyyar ta apc ta samu nasara kenan a babban zaɓe na ƙasa babangida jibrin murai amurka daga lagos a gaida gidan jibrin da wannan rahoto har yau ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga hawa umar da shirinmu na gaba Lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fushi da ke lalle kuwa sun yi gaskiya. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar mafitsara wadda kwayoyin cuta nau'in bakteriya ke haddasawa. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barkanmu da wannan lokaci. Masu sauraron barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar mafitsara wanda kwayoyin cuta ke haddasawa. Wato urinary tract infection da turanci kwayoyin cuta ne sai su shiga mafitsara sai su kawo matsaloli. A lokacin da komai yake yadda ake so lafiya lau babu wata kwayar cuta a mafitsara tun daga koda har zuwa wurin fitar da shi fitsarin to amma idan aka samu wani dalili da zai sa kwayoyin cutar nan su shiga kuma sai su hayayyafa sai su kawo matsaloli a cikin mafitsarar wannan shi ake cewa urinary tract infection da turanci to likita me ke kawo wa'annan kwayoyin cutar kwayoyin cutar nan sukan shiga mafitsara ne ko dai hanyar ya kasance ta jini ta hanyar jini suka je su samu kansu a cikin mafitsara ko kuma ta hanyar mafitsarar su shiga cikin balan-balan da ke tara shi fitsarin kuma su yi sama mafi yawanci cuta ce da take a yara ƙanana amma kamar shekarar farko da maza da mata hatsarinsu duk ɗaya ne amma bayan shekara guda a yawanci 'ya'ya maza ba su fai samun wannan matsala ba 'ya'ya mata sun fai samun kusan kafin ka samu yaro ɗaya namiji wanda ya haura shekara guda da wannan cutar uci za ka samu yara mata mata kamar goma wannan kuma ya danganta ne saboda yanayin mafitsarar tasu a wurin fitar da fitsarin na mata gajere ne ba kamar na yaya maza ba menene alamomin wannan cuta mutum yake nunawa da za a gane cewa wannan wurin ya tabu ko kuma akwai kwayoyin cuta da suka haddasa wani matsala cutar UTI din ita kala-kala ne ya danganta ga wani bangare ne ya shafu a koda ce ta shafu ko kuma a balan-balan din ne ko kuma ƙasan balan balad ne wato hanyar da fitsarin ke fita idan can sama ne wato wajen koda kenan yawanci yana zuwa da zazzabi mai tsanani ya kawo amai ko kuma mutum ya rinka jin aman sannan ciwon kwibi kwibin da ya shafa din idan duka biyun ne zai zama kenan kwibin hagu da dama in kuma gefe ɗaya ne to gefen da abin ya shafa a wani lokaci akan iya samun mutum ya samu musamman a yara din su samu wannan uti ba tare da suna da wani alamu ba wasu akan ga yaro kawai ya ki girma sai lokacin da ake binciken dalilin da ya sa yaro ya ki girma din sai a gano cewar yana da wannan urinary tract infection ne kenan shi a irin wannan ba lallai a ga wasu alamu ba sannan a jarirai suna iya zuwa kamar alamun kowace cuta misali ya kasance baya yaki cin abinci Eh, zazzabi ko wani lokacin har fara girgiza ah, da sauransu saboda haka za ta iya zuwa ta hanyoyi da dama kamar yara 'yan shekara nawa ne suka fi kamuwa da wannan cutar to kamar su waɗanda aka haifa misali watan farko idan an samu matsala ko ta wurin haihuwa ko wurin da aka haihu wato yana nufin kamar a ce wurin da aka haihu ba wuri ne mai tsafta ba ko kuma ita mahaifiyar ta samu matsala na infection ɗin lokacin haihuwa sai jaririn ya ɗauka to ana iya samun wannan UTI sosai. Bayan shekara farko yara mata sukan yawan samun UTI saboda kasancewar musamman 'yan ƙanana da ake kaiwa irin makarantar da ake cewa crèche kenan ko pre-nursery saboda idan sun yi je banɗaki sun amfani da banɗaki wurin wanke su idan ya kasance an wanko kwayoyin cuta daga wajen bayan gida a kayo gaba da su suna iya shiga mafitsarar nan sai su kawo wannan UTI kuma yana daga cikin da dalilan da sa 'yan kananan yara 'yan mata suke samu wannan abin yakan yawa akan samu idan mafitsarar na hanyar da duk tun daga kan koda har mafita idan an haifi mutum da matsala da su wasu akan samu matsala wurin wato abnormal to urinary tract sai kasance fitsarin baya wucewa yadda ya kamata to waɗannan su ma sukan samu matsalar UTI akwai waɗanda kuma idan shi wannan balan-balan na fitsarin ya matsa da ƙarfi don ya fitar da fitsari ta ƙasa wani fitsarin yana iya komawa sama ne har wajen koda abin da ake cewa reflux to su ma suna samun uh, urinary tract infection saboda haka akan samu dalilai da dama da yake sa a samu urinary tract infection a manya musamman maza wanda suke da abin da ake cewa prostate idan ya fara girma saboda Ah, fitsarin baya fita sosai shi su ma sukan suna cikin hatsarin samun urinary tract infection din nan duk dalilin da zai hana fitsari ya fita sosai ya rinka taruwa a cikin balambalan din bulada din nan zai iya kawo mutum ya samu urinary tract infection misali zaka ga masu rike fitsari watakila sai su jima ba su yi fitsarin ba ko da suna jin fitsarin ko kuma ba su samu inda za su yi shi ba shin yawan yin hakan shi ma yakan kawo wannan cuta eh shi ma yana da matsala da buƙatar idan mutum ya ji fitsarin nan to ya fitar da shi saboda idan bai fitar da shi ba zai taru shi kuma fitsarin in ya tsaya zai iya zama matsala yadda kwayoyin cuta za su iya girma a cikin shi amma in an kokarin fitar da shi duk lokacin da aka ji shi to yana taimakawa wurin wanke ita kanta mafitsarar saboda wurin fitar tashi sai ya kasance kwayoyin cutar ba su samu dama su daɗe a cikin mafitsarar da har za su hayayyafa su kawo matsala ba. To likita menene illar cutar mafitsara idan ba a ɗauki matakin da ya dace ba? ba. To akwai illa ta yanzu yanzu misali zazzabin nan ciwon kuibi da sauransu sannan kuma akwai illa da take ta nan gaba wanda yawan wannan urinary tract infection yana iya taba koda yana iya lalata koda sai zama koda ta samu matsala nan gaba cikin wani lokaci kuma sai mutum ya iya samun hawan jini saboda wannan kamar ya za a cewa suka kenan wanda idan yana taba kodan nan za a samu wurin da kamar ya yi ciwo ya warke to wannan tabon sai zama dalilin da zai sa mutum zai samu hawan jini nan gaba ya zama kenan koda ta samu matsala idan mutum ko kuma yaro ya kamu da wannan cutar idan har an ɗauki matakin da ya dace yana iya warkewa ya eh, ana warkewa sosai da an tabbatar da cewa akwai urinary tract infection akwai magunguna da ake bayarwa idan ya sha kuma sai ya koma sai a sake gwada fitsarin a duba a duba idan akwai alamu in kuma sun tafi shi kenan akwai waɗanda suke da cutar reflux din nan inda fitsarin yake daga bulada wato balambalan da ke tara fitsarin ya yi sama yana koma cikin koda waɗansu daga ciki akan duba halin da idan ta kama akan sa su su rinka shan magani na rigakafi har zuwa tsawon watanni kamar shida ko abin da ya kama da haka ya danganta ga yanayin abin da aka gani a wurin bincike kamar wasu matakai ya kamata a ɗauka domin rage yawan cin karo da wannan cuta to musamman ga yara ƙanana wanda ake kula da su da bukatar wanda suke kula da yaran su fahimci cewar idan za a wanke musamman 'ya'ya mata a fara wanke hannu tukuna sannan a wanke gaba sannan a wanke bayan saboda kada a ɗauko kwayoyin cutar da suke cikin bayan gida a kawo su mafitsara wannan musamman a makarantu yanzu da ake kai yara ƙanana tun suna kusan shekara biyu da kuma gidaje inda ba iyaye ne ke hidimar 'ya'yan ba da buƙatar duk wanda yake kula da yaran a koya masa ya fahimci wannan idan aka dan waɗannan matakai za a dan samu saukin ah, shi wannan urinary tract infection ah, wasu alamomi da za a iya gani na shi wannan urinary tract infection zai iya zama yaron da baya fitsarin kwance a da sai yanzu a fara ganin yana fitsarin kwance ko kuma yaro yana yawan cewa cikin shi yana ciwo ah, idan aka duba sai a ga inda yake nuna wajen mara ne yake ciwo ko kuma wajen kwibinsa yake ke ciwo a wasu akan gane cewar akwai matsala ne sai idan idan sun zo da wani ciwon ko an je yin wajen scanning sai a ga cewar mafitsarar na da matsala da can ba a san da ita ba ma sai a wannan lokaci to masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo karshen shirinmu na wannan la'asariya sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana da gmt za mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma julie lazar gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na wannan la'asariya baba ya ko makeri da na shirya na gabatar daga nan birnin washington dc nake sallaba da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum